Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da dumar dalol da kuma niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata. Ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litini 20 ga watan Fabrairu. Za ku ji halin da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP take ciki tun bayan hukuncin kotu kan rigimar bangarancinta. ta. za a ji kashi na ɗaya na tattaunawar babban editan muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato da wasu mazauna jihar borno salihu garba na tafa da shirin sana da rashin ta yi akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duk mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama mai bayi shawara kan harkokin tsaro za a kyale shi ya dauki ma'aikatan da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa hakan ya fito ne daga bakin mai kula da harkokin mulki a fadar white house rins priebus rahotanni sun nuna cewa batun iko kan ma'aikata yana daga cikin dalilan da suka sa admiral na sojan ruwan amurka robert howard ya karban wannan mukami a makon jiya howard shi ne mutum na farko da shugaba trump ya zaɓa ya mai gurbin michael flynn wadda aka kora da kan mukamin bayan kwanaki 24 kacal yana rike da wannan mukami shugaban na amurka yana ganawa da mutane daban-daban su hudu kai tsaye a wasu wasu kuma ta wayar tarho a katafarin ginin sa da ke florida da ake kira lagu da ke gabar ruwa jiya lahadi a halin da ake ciki kuma sanatoci biyu 'yan jam'iyyar republican john mccain da lindsey graham suna shakku kan kwarewar shugaba donald trump wajen gudanar da harkokin kasashen ƙetare musamman idan aka yi la'akari da rashin kan gado a fadar shugaban ƙasan da kuma alamun yana nuna sanyin gwiwa wajen tunkarar rasha saboda katsalandar da ƙasar ta yi cikin harkokin zaben amurka a iraki dakarun ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan amurka sun fara kai sabon farmaki da zummar ta sakeyar mayakan sa kai na ƙungiyar isis daga arewacin birnin mosul mataki na baya-bayan nan da aka fara tun watanni hudu da suka wuce domin kwato birnin wanda shi ne na biyu a girma a ƙasar dakarun sun fara aikin yanto 'yan ƙasa daga ƙungiyar daesh inkiyar isis da larabci in ji firaministan ƙasar haidar al'abadi wanda ya bayyana haka jiya lahadi sojojin iraki sun kwato ƙauyuka masu yawa a zaman wani ɓangare na sabon matakin sojan da suka ɗauka yanzu sun yi harama kan tashar jirgin sama na birnin Mosul. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Lahadi cewa sojojin Amurka za su ci gaba da aiki kamar yadda suke yi tun farko. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya tana gargaɗin cewa dubin dubatan mutane a Mosul suna fuskantar haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump zai fito da sabuwar dokar da za ta hana baki daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne zuwa Amurka. Sai dai wannan karon sabuwar dokar za a inganta ta kuma za a aiwatar da ita ba tare da rudani da aka fuskanta tattare da dokar farko ba, kamar yadda ministan tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya bayani. da yake magana a taron shekara-shekara kan harkokin tsaro da ake yi a munich na kasar jamus lokacin da aka yi zaman tattaunawa Kelly ya ce wannan karin dokar ba za ta hana waɗanda suka samu visa ta zuwa aiki Amurka ko waɗanda suke da katin izinin zaman ƙasa da ake kira green card da turanci sake shiga Amurka. a karin dokar wannan karon ba za ta shafi waɗanda tuni suke kan hanyar su zuwa amurka ko tuni suke tashoshin shiga ƙasar kamar yadda ya faru a baya ba ana jin gwamnati za ta fidda sabuwar dokar daga gobe talata kamar yadda kafofin yada labarai na amurka suka ba da rahoto wadda shi ma shugaban na amurka trump ya tabbatar da haka To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Somalia, jami'an ƙasar sun ce akalla mutane talatin ne suka halaka, wasu da dama kuma suka jikata lokacin da wani gagarumin bom da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi cikin wata kasuwa yayin da take cike da mutane a Mogadishu jiya Lahadi. fashewar ta tarwatsa kasuwar wacce take a wurin da ake kira kawo gode a gundumar da ake kira wadajir jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido suka ce bom ɗin ya tashi ne yayin da mutane suke tafiyar da harkokinsu sun ce waɗanda abin ya rutsa da su sun haɗa da farar hula 'yan kasuwa da kuma sojojin gwamnati babu wanda ya fito nan da nan ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma jami'ai suna zargin mayakan kungiyar al-shabab da kai harin sabon shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya sha alwashin sai ya ga bayan al-shabab a cikin saƙon da ya aike a takafar shafinsa na twitter bayan da aka kai harin an kai harin ta'addanci ne a daren juma'a da ta shige a ƙasar sweden a'a ba a kai ba amma shugaban amurka donald trump da alamun ya nuna kamar an kai wa ƙasar hari laman da ya ɗaure 'yan ƙasar kai kan abin da shugaban na amurka ke nufi da kalaman nasa a wani gangamin siyasa ranar asabar a florida trump ya ambato wasu hare-haren ta'addanci da aka kai a turai da ake dangantawa da bude kan iyakoki kowa ya shigo yana mai cewa ka dubi abin da yake faruwa a jamus ka dubi abin da ya faru a daren juma'a a ƙasar sweden wa zai taɓa tsammani haka a sweden sai dai babu harin ta'addanci da aka kai a kasar daren juma'an nan shugaban na amurka bai ba da wani karin bayani ba har sai a daren jiya lahadi ya aike da sako ta twitter yana cewa yana misali ne da wani rahoto da ya gani a tashar talabijin ta fox a nan amurka ta yada game da kasar sweden da bakin haure To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za mu ji halin da babbar jama'iyyar adawa ta pdp take ciki tun bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta ba da ɓangaren sharif halarcin shugabanci daga abuja ga nasir adamu elhikaya kama daga 'yan majalisa tsoffin gwamnoni da ministoci na jam'iyyar pdp na nuna mara baya ga kwamitin riko na jam'iyyar karkashin sanata amin makarfi da kotun ɗaukaka ƙara reshen fatakwal ya sauke daga mukami ta hanyar haramta taron da ya daura kwamitin kan aiki da tabbatarwa alimadu sharif hakkin shugabancin jam'iyyar amma wasu jigogin pdp irin su mataimakin tsohon shugaba jonathan kan majalisa kairo ojigbo da tsohon mai taimaka masa kan siyasa ahmad gulag da dan kasuwa jima ibrahim na da cikakkiyar mu baya ga ali sharif gani ina wucewa gaban helkwatar jam'iyyar pdp na nan a rufe ofishin ya yi kura ba kamar yadda aka saba ganinsa ba zuwa yanzu dai sanata sharif na ci gaba da jan ragamar jam'iyyar daga ofishin wucin gadi da ke mai tama abuja inda kwamitin makarfi ke aiki daga wani ofishi a wasatu kuma zuwa yau litinin dinnan kwamitin zai yi zama don tunanin yiwuwar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli Abin da ya faru nan tamkar bude sabon babi ne na abubuwan aleri da za su samu PDP, in ji Sanata Ali Sharif da ke bukatar sauran 'yan jam'iyyar su zo su haɗa kai da shi don shirya babban taron zaben sabbin shugabanni maimakon bugewa da zuwa kotu. Tsohon ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi Dr. erima Lawan Ingama ya ce kungiyar su ta tsoffin ministocin PDP ba su zauna don maraba ga bangaren makarfi ba ko ko nuna rashin jin daɗin hukuncin kotu. Ingama na mai da martani ne kan labarin da aka wallafa a jaridu da ke ruwato tsohon ministan ayyuka na musamman Tanimu Turaki na nuna mara baya ga makarfi a madadin tsoffin ministocin. Kaga ai bai kamata a ce mutum san wanda babban lauya a Najeriya a yanka hukunci ka zo ka ce kai baka yarda da hukunci ba. Ya ka ce kawai kai baka gamsu da hukunci ba za ka yi ɗaukaka ƙara. Abokina ne sosai amma kuma dole ka gaya masa akan cewa ba daidai ba ne. Mu ministoci gaskiya ba da yawun mu aka faɗi wannan maganan ba. tun da kotu ta ce Ali Sharif ya rike har zuwa 17 ga watan Agus. Shikenan sai mu zauna mu bi shi a tsara rana duk mai son takara na shugabanci ya soye In za a tuna shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar wali Jibrin ya ce ba za su sake zaman maslaha da Sharif ba. Ba shakka wannan dambar ta shugabanci ta haddasa PDP karan tsaye da ƙara rasa 'ya'yanta waɗanda suka koma APC. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.

baba majina bakin abu alhaji widi jallo widi dan tijjani To a gaida marigayi Mahadi mai dogon zamani. To yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Borno inda babban editan muryar amurka aliyu mustapha sakkwato wanda ke ziyarar kulla kawance da wasu kafafen labarai a arewacin najeriya ya tattauna lokacin da ya isa jihar da wasu waɗanda rigimar boko haram ta shafa To auzu billahi min shaitan Allah ya sa ina cikin Maiduguri ta jihar Borno Najeriya kuma nan ina tare da mutanen Borno din duk da yake cewa Sakkwatawa ne da Kabawa da Zamfarawa muke tare da su. Zan yi amfani da wannan dama jin ta bakin su saboda sun dade cikin Borno. Duk wannan faɗi tashin da ake da ta'addanci da tashi tashin hankula duk suna zaune kuma ba su batta ba. Saboda haka zan so in ji ra'ayoyin su yadda suke rayuwa a nan ciki. A bari in fara da shi shugaban nasu. Sunana Aminu Abubakar Gwandu. Alhaji Aminu um, ya kuke fama da harkar boko haram din tun da aka fara to gaskiya an yi fama wanda ba karami ba mun ga ta'addanci mun ga kisa mun ga kone dukiya mun ga taɓarɓarewan komai kusan komai sai da ya tsaya amma allah cikin ikon sa daga eh, zuwa 2015 zuwa yanzu gaskiya kullum muna samun sauki muna samun nasara a ta fuskar kai kanka a matsayin kai kanka alhaji aminu gwandu ya abin ya shafe ka da ayyukan da kake da harkokin ka na kasuwanci da sauran gaskiya ya shafe ni domin shine a dalilin da ya karya mun asalin jari da nake da shi karshen ta shagon sai da ɗauka ni ba ne na bari kawai eh, saboda kasancin bayi saboda lokacin da aka kai hari a damaturu to shago na sai da ya kai kusan wata shida zuwa bakwai a rufe wace sana'a kake yi ina da shago da ake kiransa dubai ultimate hmm. yana da turaruka da magunguna na, na, islamic medicine da kuma hmm. traditional da kuma abubuwa na, na alfarma haka kamar da suna nuna dubai ultimate yeah, yeah. sunanka sunana ahmad abubakar dsk Ana me sana'a da kake? Ina sai da kifi a tashar baga baga road. To kai abin da ya shafi ka tashi tashi hankulan nan da aka yi. Tashi tashi da mun samu matsaloli da dama waɗanda ta kai fagen ni dai har sai da aka waye gari a cikin gidana ma komai an rasa yara na ma a cikin kwantena aka ɗauke su aka kai min su na ƙaura na koma Sokoto abin dai na rasa menene zan yi na kai tsawon shekara biyu ina wahala to yanzu ne daga baya Allah subhanahu wataala da aka samu wannan canjin to mun ga hasken zama lafiya sai dai akwai kira wanda nake so in yi don Allah ga abokan zaman mu akwai irin abubuwan da suke ga mutanen mu waɗanda gaskiya ba ma jin daɗi mu mun ɗauka 'yan ƙasa ɗaya ne kamar yadda Allah ya haɗa mu hmm. to kowane lokaci idan abu ya haɗa ka da ɗan ƙasa sai ya nuna ma cewa ai wannan ba ƙasa ku sannan suna nuna mana bambance bambance hmm. cikin anguwa ta ɓangaren irin ko da ɗaukar sunanakin da ake su na taimakawa wannan muna samun matsala don allah muna son su ɗauka mu fa abu ɗaya ne da su ƙasan nan ta mu taimu duka. Eh, sunana sadiq musa abubakar wace sana'a kake ni ina noma kuma ina harakan kama kifi da shekarun ka nawa nan Borno to gaskiya ni kusan nan aka haife ni amma asalin ka mutumin ina ne ni mutumin eh, Kebbi state ne bunza local government eh. to ya wannan al'amari ya shafi ka kai kuwa wallahi wannan lamari ba karamin shafuwa ya muna ba don ni har akwai kanina ma wanda aka kashe shi a martai local government wani gari da ake kiran shi kwalarin kuma kamar ni nan na kai kamar shekara 25 ban taba sayan abinci ba abin da ya shafi dai na noma noma nake yi ina ci har in taimaka ma waɗansu to wallahi faruwan wannan matsala ya sa wannan abin gaba ɗaya ya gurgunce babu maganar noman kuma ƙauyen da jama'a mu suke zaune din duk an tarwatse yau mutanen nan muna tare da sunan cikin gari yau kusan mu dai ban musamman mi za mu ce ba sai dai Allah madaukakin sarki da yake ga dukkan alama muna ganin alamu akwai alaman sauki Allah ya karo mana sauki ya yayi mana wannan kunci sannan ƙauyukan mu har yanzu gaskiya akwai matsala matsala matsaloli har yau boko haram a waɗannan ƙauyukan nan akwai su kuma gaskiya kusan an sani dai an yi shiru ne an bai kamar waɗannan ƙauyukan to ƙauyukan gaskiya akwai kamar yanzu abin da ya shafi irin kwalaram irin su jibilaram irin su kusuma irin su arinna duk waɗannan ƙauyukan yanzu haka akwai boko haram a waɗannan wuraren kuma har yanzu gaskiya ba a ɗauki wani mataki akan ƙoƙarin a nisantar da su da waɗannan wuraren mutane su koma mu da mu mu kai bakin ruwa wannan taimakon da gwamnati take bamu muna ƙara gode mata Allah ya saka da alkhairi amma duk wani taimakon da wani zai iya yi maka neman ka wajen Allah ka samu ka rike kanka fi maka sauki mu a yi ƙoƙari a bar waɗannan mutane su bar waɗannan wuraren jama'a su koma gidajensu mu shine babban abin da muke addu'a mu ne abin da za mu sa To za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba yanzu kam ga Salihu Garba da shiri na gaba. a kashe su yanda ka sami Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum. Cikin shirin namu za mu duba illar daina amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin kasuwanci na yau da kullum a Najeriya. Ƙasashen da suka ci gaba ba su yi watsi da ƙananan kuɗaɗensu ba kamar yadda ya faru a Najeriya. To ko menene ya kawo hakan? Maimakon ma a yi ƙoƙari a dawo da yin amfani da su sai kuma ana jin ƙishin ƙishin cewa ana ma iya rage ko a daina buga ƙananan takardun kuɗi irin su naira biyar goma ko ashirin. To ko menene dalilin wannan irin tunanin? Ba tare da bata lokaci ba, ga wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da firar da ta yi. Ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma ƙwararre ne a harkar tattalin arziki. Sai Alhaji Yusha'u Aliyu, babban jami'i ne kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki. tare da waɗannan manyan baƙi na guda biyu za mu yi muhawara akan wani mataki da babban bankin najeriya ya ce zai ɗauka bankin ya ce zai daina buga ƙananan kuɗaɗe kamar naira biyar da naira goma da naira ashirin wai saboda a rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa wajen buga su ko da yake wani jami'i ya fito ya musanta zancen amma in babu rami me ya kawo zancen rami menene illolin rashin ba da sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa wannan yana ɗaya daga cikin tambayar da za mu iya warwarewa a cikin wannan muhawara da za mu yi kuma manyan baƙi na su ne za su warware mana zare da abawa a kan wannan batun to kamar kullum bari dai fara da alhaji yusha'u aliyu menene illolin rashin ba da sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa to dole mu duba mahimmancin su kuɗaɗen kuma kuɗaɗe wani ci gaba ne da aka samu na harkan kasuwanci a duniya wanda aka kirkiro su kuma ake amfani da su kuma suke da daraja daban-daban kuma duk waɗannan takardun kudade da aka kirkiro to an kirkiro su suka canza zinare da azurfa da, da tagulla wanda da ake amfani da su da kuma sauran wasu kudade a yanki na duniya to duk yadda aka kalli kuɗi ya danganta abin da kai da kuɗi kamar yadda wata masaniyar tattalin arziki wanda ake ce ma professor john robinson ta yi magana duk abin da za ka yi da kuɗi to shine kuɗi to amma kuɗaɗen sun bambanta kamar kuɗaɗe na ƙarafa da kuɗaɗe na takardu to a na takardu dole ne mu bi tarihin ƙasan kuɗaɗen najeriya tun 1959 da babban banki ya gabatar da kuɗaɗen wanda suka zama suka koma naira da kobo wurin 1973 to an yi wani hoɓɓasa a ci gaban tattalin arzikin da ya samu da ya girma wato tun lokacin da ah, gwamnatin kasan ta fara samun kudaden man fetur sannan kuma ah, harkan gwamnati ya fara bunƙasa ana kashe shugaban ƙasa murtala muhammad 1976 a 1977 aka ƙirƙiro naira ashirin. to kirkiro naira ashirin zuwa yau 2017 tana da tarihin shekara arba'in to amma wannan kuɗi ya ba da gudunmawa mai girma ga tattalin arzikin ƙasan wanda zan iya tunawa in ka ware murtala guda uku sai ka sai buhun shinkafa a irin wancan lokaci a 1977 da aka kawo wannan kuɗi domin a girmama janar murtala muhammad a matsayin gwarzon ƙasa na farko to ba a sake kuɗin ba sai bayan shekara kusan ashirin sannan aka sake kudin a 2007 to ban shekara talatin to wannan sake kuɗin da aka yi wato aka sake shi daga wani nau'i na takarda aka mai da su wani nau'i na kuɗaɗen roba wanda ake cewa polymer to irin wannan tarihi suna da girma a tattalin arziki amma gudunmawar da kuɗaɗen suke bayarwa to suna da mahimmanci musamman a ƙananan mutane saboda takardun kuɗi akwai kuɗin da ake ma 'yan kasuwa akwai kuɗin da ake ma masu matsakaitan samun kuɗaɗe sannan akwai kuɗaɗen da ake ma masu ƙaramin ƙarfi wanda suke mu'amala da shi wanda kuma yana da tasiri a tattalin arziki alhaji sani aminu in dai har waɗannan ƙananan kuɗaɗe suna da irin wannan tasiri a ganin ka me zai sa har babban bankin najeriya ya ce ba zai buga waɗannan kuɗaɗe ba na dan karanta cewar da akwai kamar da kika bada wurin tarihi ba ɗinki cewa ko wani darakta na corporate services ina jin shi ne magana cewar wannan magana ba ta cikin maganganunsu amma abin da za mu fahimta da shi shine cewar su kuɗi darajar su a wannan zamani daraja ce ta alkawali ba wai daraja ba ce ta zahiri komin abun din kuɗi idan har gwamnati ta megida ta ce na yi alkawalin wannan kuɗin shine darajar shi kaza ko naira goma ita ce naira goma naira ɗari ita ce naira ɗari haka take in yanzu aka wayi gari ta janye wannan alkawalin ta janye wannan abun to wannan kuɗin da ita da takardar kewaye wadda ku ake zuwa kewaye da ita duk ɗaya suke ba da bambanci a hasashe na abin da nake gani kuɗin nan buga su ake yi yadda ake buga ma in za ki kai aure da yake za ta yi aure yaran ki za su yi aure a je a yi masu printing takarda katin invitation card aure haka ake buga wannan idan aka buga sai ka biya kuɗi a buga maka wata takardar da za a buga maka ba ta daidai da darajar ma kuɗin da za ka biya a buga maka kamar misali an buga ma naira biyar ko naira goma amma ka zo ka biya naira ishirin a kan kowace takardar naira goma a kan abin da bahaushe ke cewa kwalliya ma nan gurin ta biya kuɗin sabulu ba amma a ɓari na gefe guda su ƙananan kuɗi suna da tasiri suna da daraja na akwai wurare da dawa inda za ki je yanzu haka ciniki bai wuce maki na naira goma naira ashirin din nan idan babban banki ya ce zai janye waɗannan kuɗin kai tsaye lokaci guda gaba ɗaya to zai jawo hauhawa farashi a waɗannan wurare a lokacin da mai biredi ya ce biredin shi naira ɗari da hamsin sai ya kasance cewa babu naira hamsin ɗin nan ta yi wuya maimakon ya tafi yana ta neman canjin naira ne hamsin a zo a cika ma ai ƙara ya ce kuɗin abin nan ɗin shi ya zama naira ɗari uku guda ba ko ɗari ai ba zai mai dota kasa ba saboda ai kila wannan naira da hamsin in aka ce ɗari biyu ai ɗari biyu eh misali amma kin ga ai ba zai mai doshi ɗari ba saboda kila wannan hamsin ɗin ita ce ribar shi waɗannan duk abubuwa ne akwai yanzu haka inda za ki je na san ka je babban irin yara ɗin nan da ake irin kasuwar nan da muke ce ma yara a ƙauye in ka je yara za ka je ka da masu sai sun kasa masu abun nan nawa ne wannan kai guda biyu naira ɗari naira goma goma naira ishirin naira biyar biyar duka to lokacin da aka wayi gari aka ce babu to tattalin arziki na ƙauyen nan zai shiga cikin tagayyara waɗannan abubuwa dole mai yanke hukunci ya kula da su Eh. wani abu da ya sa ni tuna yanzu wannan batu na ƙananan kuɗaɗe shine a ƙasa irin tamu najeriya akwai kwabbai da silalla sun daɗe ba amfani da su a wannan ƙasa tsarin da wasu ƙasashe da suka ci gaba ba za su iya bari ya ɗore ba ma dole ne kawai ake amfani da da silalla yusha'u me yasa ya kamata dole ne kawai kasa ta koma fannin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe kamar yadda wasu ƙasashe da suka ci gaba suke yi. To shi dai kuɗi yana tafiya da tsarin ƙasa da kuma ɗabi'un mutanen kasa da kuma kamar yadda Alhaji ya faɗa yadda ake cash management na ƙasa. To amma ai tun da aka yi naira da kobo mun ga tasirin naira da kobo a cikin tattalin arzikin nan duk da hankalinmu bai girma kamar yanzu ba amma mun ga sanda iyayenmu kan je banki su karɓo buhun silalla da buhun kwabbai kuma har a bamu mu tafi cefane kuma a ije shi a gefe to saboda haka irin wannan yanayi da muka gani ɗabi'un mutanen wancan lokacin da kuma darajar kuɗin wancan lokaci da kuma yanayin tattalin arzikin eh, ƙasa da kuma yanayin farashi a cikin tattalin arzikin ya taimaka ma haka amma in kika kula irin hauhawan farashin da ke samun tattalin arziki irin namu da kuma irin yadda ake ma tattalin arziki rikon kai nan kashi yana da nasaba da lalata kudin ƙasa misali a inda mutum zai ɗauki biliyan na naira ya ɓoye a gidansa ko kuma ya ɗauka kuɗaɗe masu yawa wanda suka fi haka yawa na wasu ƙasashe iji a cikin gidansa duka wannan lalata kudin kasa ne saboda hauhawan farashin da irin haka kan shi shine zai kawo karanci na kudaden a cikin al'umma in aka samu karancin nan to shi kuma karanci yana da tasiri a farashi abin da ya faru in kin ɗauka misali daga 2015 eh, lokacin hauhawan farashi yana eh, tara da ɗigo uku har ya zuwa farkon 2016 yake 13.7 a yanzu a ƙarshen 2016 ya kai 18.5 kusan biyar to in kika auna waɗannan hawan farashin za ki ga yanda Eh, eh, wato hawan farashin ya tasiri a farashin abubuwan da ake sayar a kasuwa kamar yadda alhaji sani ba da misali in mai biredi hawan farashi da yana sai da biredin shi naira ɗari sai kuɗin da yake siyan kayan aikin biredin sai ya ƙaru ya zo zai siya ɗari da ishirin sai ka zo da ɗari da hamsin amma ba naira ashirin to irin wannan yanayi to ƙasan a halin da take ciki a yanzu ƙasan dole ne ta yi amfani da takardu na kuɗi kuma waɗannan sulalla ko an so a yi amfani da su yanda hauhawan farashi yake da abin da ake siyarwa baya yiwuwa a yi amfani da su saboda yanayin hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasar da kuma matsalar da ka sami tattalin arzikin ƙasa. jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu alhaji sani aminu dutsen ma da alhaji yushau aliyu da wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda ni Salu garba ke cewa a huta lafiya oh a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin garbace da karmar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. hakika ziyarar da editan gidan rediyon amurka kwance aliyu mustapha sokoto yake yi a wannan lokaci a jihohin arewa maso gabar kuma yake hulɗa da gidajen rediyo kwance kafafen yada labarai na wannan yankin da kuma alkawari da ya na ba su training na aiki kuma tallafa musu da kayan aiki hakika abu ne da ya dace ganin cewa a arewa maso gabar muna da gidajen rediyo da dama amma ba sa da amo ba su da kuma kwararrun ma'aikata da fata wannan ziyara za ta kawo ɗaukaka a kafafin labarai na arewa maso gabar baki daya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo BOE. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu gairi a jihar zamfaran najeriya hakika mu talakawan najeriya muna cikin wani hali na rashin sani tare da gamsuwa akan mawuyacin halin da shugaban ƙasanmu muhammadu buhari ke ciki To a gaishe ka da wannan wato ah, addu'a. To yanzu kuma Uh, ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma wannan karan fa a takaice. duk mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓa ya zama mai bayan shawara kan harkokin tsaro <clears throat> za a kyale shi ya ɗauki ma'aikatan da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa in ji babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar white house rince priebus a iraki dakarun kasar waɗanda suke samun goyon bayan amurka sun fara kai sabon farmaki da zummar ta sakayar mayakan sa kai na kungiyar isis daga arewacin birnin musul mataki na baya bayan nan kenan da aka fara tun watanni hudu da suka wuce domin kwato birnin wadda shine na biyu a girma a kasar to nan muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna taya alhaji yusuf abdulganiyu ishola da iyalinsa wato na gidan rediyon zura'a kenan fm kuma si ghana saboda haihuwar iya wadda aka raɗa mata suna fatima zahara allah ya raya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman masu habo da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu charles hall ni naku ibrahim kalmar sigar ke cewa sai an jima.